mai tambaya ta gaba ta ce mutum ne yake sallah ya yi raka a farko ya yi raka a biyu ya zo ta hiya sai ya manta har ya yi ma haka ya ce assalamu alaikum sai kuma ya tuna sai ya miƙe ya ci gaba da sallah to ya sallar da take eh kawai abin da zai ya yi ƙari ne a sallah inda raka a ta farko yi assalamu alaikum bai gama ba kawai zai ƙara ya kammala sallar sai sujada ba duk wanda ya ƙari a sallah in dai ka ƙara wani abu kai sujada ba da salami ya ake sujada ba'di idan ka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi da Allahu akbar ka dago ka yi addu'o'i Allahu akbar ka dago Allahu akbar ka sujada ka dago idan ka zo ba sai ka mimita tayya ba kawai sai ka assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wannan ita ce sujada ba'da salami sujada ba'di ana yin ta ne idan an yi ƙari a cikin sallah in an ƙara wani abu a cikin sallah yanzu kaga ai ya ƙara sallama saboda ba a wurin sallama a yi ba an gane wannan haka sujada kabli ita kuma kafin a yi sallama sai an gama tahiya maimakon a ce assalamu alaikum rahmatullah kai sai Allahu akbar sujada ɗaya a dago Allahu akbar sujada ta biyu a dago sai kuma a yi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah don haka kawai wannan hukuncin sa sujada zai yi ta bayan sallama ya yi ƙari ne a cikin sallah wallahu alam Allah ya